Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara. Kafin mu kai ga shirin ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya koma kiri. duk da irin ikirari da rundunar yanki na manbij ke yi cewa ta kwace ikon yankin sakamakon gagarumin janyewar sojojin amurka a siriya jami'an sojan amurka sun ce ya zuwa yanzu dai babu wani abin da ya sake a wannan guri amurka a jiya juma'a ta yi watsi da batun sojojin siriya sun kwace ikon birnin manbij da ke arewa maso gabashin siriya inda ake bata kashi tsakanin mayakan kurdawa masu samun goyon bayan amurka da sojojin turkiya bisa bukatar kurdawan na siriya a cikin wata sanarwa ma'aikatar sojin siriya ta ce dakarunta sun kwace muhimman wurare kuma ta kara da tabbatar wa al'umman yankin cewa akwai cikakken tsaro ga 'yan siriya da ma wasu mutane da ke zaune a wurin sai dai rundunar haɗin gwiwa a jagorancin amurka da ke yaƙi da ƙungiyar isis wurin ta maida martani ta saƙon twitter tana mai cewa babu alamar gaskiya a cikin wannan magana kuma ta ƙara da cewa tana kira ga duk wani mahaluki da ya mutunta 'yancin mambit da kuma tsaron ta. shugaban amurka donald trump a jiya juma'a ya sake yin wani barazanar zai rufe kan iyakar amurka da mexico kwata-kwata kana yanke taimako da amurka take baiwa kasashen honduras guatemala da kuma el salvador idan majalisun tarayyar amurka suka ki bashi kudin gina katangar kan iyakar a cikin wasu jerin sakonnin twitter trump ya kira da a canja dokar bakin haurin kasar wanda ya kira da abin kunya kalaman nashi suna zuwa ne yayin da rufe wani bangaren gwamnatin amurka ke shiga kwana na cikin go na cikin bakwai sakamakon rashin amincewa da bukatun shi trump din akan kasafin kuɗi na kasar inda ya buƙaci dala biliyan biyar domin gina katanga lamarin da 'yan majalisa na bangaren jam'iyyar democrat suka ba da shawara a ƙara ƙarfafa tsaro a kan iyakar ƙasar baki ɗaya amma dai sun ƙalubalanci gina katangar rufe kan iyakan dai na tsakanin amurka da mexico yana nufin za a samu tsaiko a kan hulɗar ƙasashen guda biyu wanda ke haifar da ciniki na dala biliyan ɗaya da miliyan 680 a duk rana ta allah jami'an tsaro a sudan sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a birnin khartoum a rana na cikin goma da aka fara zanga-zanga a akan tsadar rayuwa wanda ya koma ana kira ga sauyin gwamnati. 'yan sanda sun zuba wa ɗaruruwan masu bauta da suka fara zanga-zanga bayan sun gama sallar juma'a a jiya ranar juma'a a wajen babban birnin ƙasar barkonun tsohuwa domin su tarwatsa su. waɗanda suka shaida al'amarin sun ce masu zanga-zangar sun taru a birane da dama a faɗin ƙasar ciki har da birnin odurman da port sudan da atbara da kuma madani hotuna akan shafukan sada zumunta sun nuna hayaki sun tarnike wasu wurare ko kuma wasu unguwanni a cikin khartoum inda masu zanga-zangar suka koda tayoyi babban jam'iyyar adawa ta sudanese congress party ta faɗa a jiya juma'a cewa jami'an tsaro sun kama madugunta umar aldegar a cewar kamfanin dalancin labaran faransa ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a jamus sun tabbatar da wani aiki na gina hanya da zai bi karkashin ruwa daga jamus zuwa denmark wanda zai ci dala biliyan takwas jama'ai a jihar schleswig-holstein da ke arewacin jamus a jiya juma'a sun tabbatar da aikin gina hanyoyi na jirgi da kuma na mota mai tsawon kilomita goma sha tara karkashin ƙasa wanda za su hada tsibirin lowland na denmark da kuma tsibirin fehmarn na jamus wannan aikin da wani kamfanin gwamnatin denmark zai zai hada hannayen hanyar mota guda hudu da kuma hannayen hanyar jirgin kasa guda biyu kungiyar tarayyar turai ta taimaka ma wani bangaren kudin na gina hanyoyin a cikin shekarar 2013 ne aka tabbatar da shawarar gina wannan hanyar karkashin kasa kuma an gudanar da wasu shirye-shirye guda biyu na jin ra'ayoyin jama'a a kasar jamus akan wannan aikin. gwaji da aka gudanar a kan gawar wani yaro mai shekaru takwas da haihuwa ɗan ƙasar guatemala ya nuna yaron na fama da mura a lokacin da ya mutu hannun kwastam na tsaron kan iyakar amurka a jihar new mexico da ke kudu maso yammacin amurkan babban mai binciken kiwon lafiya na new mexico ya faɗa ya ce ya kamata a duba wannan bincike a ƙara tabbatar da abubuwa da suka yi sanadiyar mutuwarsa. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barka mu da hantsi, mu da sake saduwa a cikin shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. Cututtukan da suke kashe yara don gana ga layinsu, daga kafinsu a kyauta ne, sai dai ka tura iyalinka mafi kusanci da kai. Madalla Kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su, a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke muku ne da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan ƙoƙarin haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Kano take yi da wasu jami'o'i domin shawo kan matsalolin lafiya a faɗin jihar. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana ne akan yadda ƙananan asibitoci a faɗin jihar Bauchi suka dawo ƙarƙashin kulawar hukumar inganta lafiya matakin farko domin samun ingantaccen ba da kiwon lafiya ga al'umma. Shi kuwa rahotonmu na uku zai ba mu labarin halin da ake ciki dangane da cutar zazzabin cizon sauro a jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana akan yadda wasu al'umma a jihar Jigawa suka rungumi karɓa wa 'ya'yansu rigakafi musamman rigakafin cutar polio. mu na biyar wanda kuma shine rahoto na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana magana ne akan yadda jami'an kiwon lafiya a jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya ke ci gaba da faɗakarwa akan cutar siga wato diabetics a turance. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. muka die. jiya na shawo kan matsalolin kiwon lafiya a jihar Kano. Gwamnatin jihar ta ce ta yi haɗin gwiwa da wasu jami'o'i don su gudanar da bincike da nufin lalubo hanyoyin da za a bi domin shawo kan matsalolin lafiya kacokan a faɗin jihar. Wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da cikakken rahoto. Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i ne a bangaren yaki da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda ya bayyana haka a hirar da nai da shi akan irin matakan da suke ɗauka na ganin an sami raguwar masu kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro a jihar ta Kano. wani abu ma sabo da ya fito yanzu har ana yin haɗin gwiwa da jami'o'i saboda bincike da ake yi a gato ya za a samarwa abin mafita so abin zai baka abu ne mai armashi matuka kuma abin zai baka kaye idan ka ga yadda aka ake zama ake fitar da jadawali ake fitar da mukalai ake fitar da alkalima da kididdiga akan abin da yake faruwa kuma taya za a yi a bi hanyoyin da suka dace a samar da abubuwan da suka dace domin ganin cewar a koyaushe ana shirin ko kwana da zarar an ji wani abu ya faru nan da nan za a kai ga uh, gidajen rediyo da talabijin wanda su ma suna ba mu gudunmawa kwarai da gaske hada da kuma masarauta ta ma tana ba mu gudunmawa kwarai da gaske muna godiya duk wayannan abubuwan ana hada su sai ka ga a lokaci daya nan da nan da an yi magana bangaren masarauta hakimi ya tara daga ta ya yi musu magana su kuma sun tara masu unguwanni an yi musu magana da limaman gari duk ga baki daya musu magana an gane a ɗaya bangaren kuma ma'aikatan lafiya ga baki daya sun sani duk waɗanda suke zuwa asibiti su ma ana fadakarwa sannan kuma ana shiga garuruwa sako da lungu cikin unguwanni su ma ana fadakar da su to sai kaga kowa kansa ya waye ya san me ya kamata ya yi a lokacin da ya kamata ya yi domin ya samu abin da ya kamata ya samu na wajen cewa lafiya ta inganta haka kuma bangaren muhalli shi ma ana yin mai yiwuwa a fadakar da mutane cewa to ga yadda ake yi fa a samu yaduwar sauro yadda kuma shi kuma idan sauran ya yadu zai wanzar da wannan tasirinsa ta hanyar cizon dan adam ya kawo masa wannan ciwo to akwai ruwan da yake gudana ko ruwan da yake a waje daya ta hanyar ko tayoyi ne ko kwalabai ko a ce kama gwangwani a bude ruwa ya taru a cikinsa ko kuma a nan wani dan abin nan ne dan gwalalo ne ruwa ya taru da sauransu dai eh, so ko magudanar ruwa haka ko kuma inda ciyayi suka yi yawa da sauransu musamman ma yanzu lokacin damuna lalle lalle gwamnati tana faɗakarwa cewa akan cewa a tsaftace muhalli tsaftar muhallin nan kuma mataki uku ne tsaftar mutum da akan kansa ya kasance cewa cikin tsafta kayansa tsaftsaf jikinsa tsaftsaf abinda zai amfani da shi wajen ci da sha tsaftsaf bayan gida tsaftsaf cikin daki da sauransu so sannan kuma a cikin unguwa kwararo kwararo da sauran lunguna su ma ya kasance lalle lalle an ga cewa suna cikin tsafta sannan da kuma ah, drainages sannan ah, hanyar kwatoci lalle lalle a yashe su a buɗa su ruwa ya tafi saboda taruwar ruwan ma wani na za a iya samu akan wannan banda wannan sannan kuma a matakin karamar hukuma akwai 'yan aikin gayya da sauransu su ma da suke ta kokari su ga cewa da saganci lafiya ganin cewa da ce wannan wuraren sannan idan muka zo a matakin za mu duba mu gani wata ɗaiba jihar kano kusan duk asabar ɗin ƙarshen wata in ba wani dalili ko kwaran dalilin da zai sa a ɗage wannan abun ba za ka ga ana yin ranar tsafta za a ce wannan asabar ce ta ƙarshen wata to kuma ranar tsafta ce kowa ya fito ya killace ya tsaftace muhallinsa har sai an kai karfe goma daga nan kuma sai kowa ya je ci gaba da abubuwan da zai ci gaba na rayuwa to duk ana yin wannan. dakta Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Shugaban hukumar kula da inganta lafiya matakin farko a jihar Bauchi, pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa, ya bayyana cewa ƙananan asibitoci a faɗin jihar sun dawo ƙarƙashin kulawar hukumarsa. Shugaban ya bayyana haka ne yayin taron ƙarawa ma'aikatan ƙananan asibitocin ƙarin ilimi akan ayyukansu. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na dauke da cikakken rahoto. Ya bayyana yadda tsarin kananan asibitoci ya dawo a ƙarƙashin mataki na farko inda aka gudanar da bita da kuma taron ƙarawa juna sani wasu ma'aikatan asibitin. Taron ya gudana da haɗin gwiwar Plan International ta ƙasar Canada. Eh, to yau muna tattaunawa da mu da directors na local government kamar yadda ka sani yanzu duka eh, Eh, eh, shanin kiwon lafiya matakin farko ya dawo karkashin eh, hukumar kiwon lafiya matakin farko ta jiha duka wanda suke local government sun dawo karkashin mu so mun zo ne muna tattauna da su yadda za mu dinga kamar ishu na transfer to wani posting da waya da za a dinga yi daga facility zuwa facility dawa kuma ishu na discipline da dai sauransu da za mu sami matsaya guda ɗaya inda duk abin da za a yi mu tabbatar cewa ga yadda ya kamata a yi shi kuma da wasu lokaci za ka ga wasu staff din sun yawa a facility guda ya kamata kuma a ce ba a nan suke ba a eh, ƙauyuka nan da suke buƙatar ma'aikata a ji a taimaka musu wajen matan su da suke haihuwa da sauransu amma kowa yana so ya zo ya kyala mutane din sun yi ta transfer din sun dawo cikin garbauci so yanzu lokaci ne da ya kamata mu zanna mu yi abin da ya kamata in ka dubi gaskiya in ka dubi kauyuka din za ka samu yadda asalin mutane suke wahala suke neman kiwon lafiya za ka samu wani lokaci babu ma'aikatan amma kuma ka zo cikin garin bauchi nan facility ɗaya nan ka je ka za ka sami midwives guda talatin wani ka je wani waje babu ko guda ɗaya so kaga wannan is not justified pharmacist adamu ibrahim gamawa kenan dr ɗayyabu ya bayyana yadda aka gudanar da taron zaro da aka yi yanzu taro ne na wani taimako wanda kungiyar lafiya ta duniya da kuma haɗin gwiwa na ƙasar canada ta inganta ah, fahimta da ilimi na ma'aikatan lafiya da na matakin farko wanda a takaice makan kira su ne cu kan kira su je da kuma nurses da midwives wanda su ne yawanci suke zaune a sauran asibitoci mu na local government da ward da ward so alal hakika sun ba da training sun ba da kayan aiki daga kan malaman asibitin masu koyarwa a samu ingantattu nan ma'aikata da su kansu ma'aikatan karin ilimi wanda za su iya samu su ba da aiki na kwarai hakika an samu kuma tabbas an abu an samu nasara kuma nasarar da ta ci gaba da ke wani abu an fara shi ne yau na mun shiga shekara na uku kenan an fara shi 2015 2016 2019 so hopefully daga nan zuwa wannan karshen shekarun na tabbatar da cewa za a samu ingantaccen kiwon lafiya a jiha gaba daya da ma'aikatan da kuma su al'umma za mu mora. Dokta Ɗayyabu kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Duk da cewa yanzu yanayin ruwan damina ya kawo. wanda ke zamewa lokaci da aka fi samun yawaitar sauro mai haifar da zazzabin malaria ko yaya cutar take a jamhuriyar Nijar a cikin wannan yanayi na sanyi? Shuaibu Mani ya aiko mana da rahoto. Major Hajiya Ramatu ta asibitin unguwar ta biyu da ƙarin haske. Eh, to lalle hakikan damana ta fara jayewa amma masassarar cizon sauro ai ka san maraɗi kamar wada tura suke cewa no som da zin zona endemic kamar kasa ce da ko da yaushe akwai masu cizon sauro lalle kam mun yi fama da ita amma yanzu da dama dama tunda inda da ne in ka zo nan baka iya wuce ka shigo birona musamman ta haika ma kananan yara da mata masu ciki amma da yake akwai maganin da ake bada na rigakafin cizon sauro bana sai mu ce alhamdulillah wurin yara ƙanana ma ba a huskanci ba matsaloli da yawa mu dai nan likitan mu na likita zare kuma likitoci kuma aiki da fasaha na CPS kwarai ko mu aiki da fasaha CPS kwayoyin CPS na yara daga wata uku zuwa shekara biyar ana raba musu kuma ga alama ya samu karbuwa ya samu karbuwa ga jama'a kuma ga alama mun ga akwai dama yara ƙanana wata uku zuwa shekara biyar ba mu samu da yawa ba kamar shekaru na baya duk da hakan dai da kuma wayar likitoci da suke nan suna yi ba a rasa masu fama da malatin cutar sauro sabili ga wata mata da ta kawo ɗanta a jage-jage lokacin da ta amsa tambayoyin gidan rediyon amurka masistara ta kawo ni mayar ɗiba wallahi ba sai da bikin sai illolin musu sana tara sa yaro ya ta yanzu hizge sai ka an kawo shi likita an yi samu allura tana sauka kuma sai da mutum ya kiyaye ko ce irin kiyayewa kika yi kiyayewa da nake dan kwalla ma yaro gidan sangi in sanya shi kuma kuna samun tarbo ga likitoci eh gaskiya suna karba mu sosai muna godiya wani bai mata ana cewa kuna sakaci saboda akwai wada cikin gidaje ya kuke da ita gaskiya muna kula yanzu sosai ga ma da ga malati da ya samu muna kula sosai muna ta gyarawa da mu da ɗayan babu rani babu damana amma da dai cutar zazzabin cizon sauro tsaro tana nan kowane lokaci sabila halayen mutane wajen hajiya ramatu da ke asibitin zare ta biyu na mai gargadi ga jama'a. tu mu mata kasa mu mata sake gare mu sai ai ta hira ana baje koli a bar yara haka nan kwance babu gidan sauro da man gariba ta kamata duk mace ta dar mama yaran ta gidan sauro su shiga ciki su kwanta bai hana yi kallon tele bai hana a yi hira sauro dai shi kiyayewa shi dai shi ne. gidan sabro to kazamta tana kawo sabro zub da ruwa ko ina da shara ko ina kwandon shara kenan mata ya kamata mu boce mu rika share muhallin mu mu rika zub da ruwan wanke-wanke a barbarin suna kwana cikin gida wani gwalolo a rika kwashe an da ba ruhe yake ba a rika kiyayewa randuna ma a rika ruhewa sha'ibu mani sashen hausa na murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar wasu al'ummomi a jihar jigawa sun lungumi tsarin karbawa 'ya'yansu rigakafi musamman rigakafin cutar polio da ya gudana a fadin jihar. Halimatu Abdullahi ta zanta da wani shugaban al'umma inda yake mata bayani yadda suka rungumi an sa sawa 'ya'yansu rigakafin. Mazaɓar gululu da ke karamar hukumar jahun an gudanar da wannan zagayen rigakafi kamar yadda mai unguwar gululu dauda gululu yamma ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani. ba ma samun matsala a rigakafi tun da aka fara yin holiyar nan zuwa yanzu dai daga shekarun da na fara aiki ba mu taɓa samun matsala wacce take ta kai ta kawo a nan ba idan mun kaman za a samu ma mu za mu tsaya mu gyara sai an shi shine abin da muke yi waɗanne irin jan hankali kake ma al'ummar wannan yanki naka duba da ganin yadda su jami'an lafiya kullum suke ta shelar muhimmancin da shi wannan rigakafi yake da shi bayanin da muke wa iyayen yara mukan tara iyayen yara wajen ibadar mu mukan faɗakar da su mukan sa mata su kan faɗakar da su yadda ayyukan mu suke gudana ba tashin hankali ba wani abu da wanda ba za mu ji daɗin sa ba. To yanzu kamar da aka fara kusan wannan gangami na gama gari wani hanyoyi kuka bi kuka faɗakar da al'ummar cewar fa za a yi kuma gashi an fara din. A ranar talata da ta wuce aka ba mu damar cewa an kira mu mun yi sikirenin an faɗakar da mu yadda za mu zo mu sami iyayen yara da yara mu gaya musu cewa lalle za a yi rigakafi ranar laraba za mu fara har zuwa kwana shida kuma mu musu bayani sun gamsu kuma mun ci gaba da aikin ba tare da korafi ba. Mustapha Sani shi shine mai kula da yadda ake gudanar da rigakafin a yankin Gululu. Mu dai gaskiya dai a nan Gululu dai jiya muka fara kuma iya bakin yadda iyayen yara za su ba mu haɗin kai gaskiya sun ba mu. Dan da ce da safe kuka zo ma da za ku ga yadda iyayen yara wayan suke turere ne da sauransu. Gaskiya ba mu da matsala dai gaskiya mu dai a nan wajen kuma hanyoyin da yake gaskiya musamman ma kamar shi mai unguwa da kuka yi magana da shi gaskiya suna ba da kokari sosai da shi da daga cin garin suna ba da kokari wajen wayar da iyayen yara da sauransu kin san ba zai yiwu a ce shi dan adam kowa yanayin yanayin kowa daban yake amma idan mun samu mutanen da sun yi kamar dan gaddama haka di musamman duk wayannan masu unguwannin ka same su suna da kyakkyawar dangantaka da su da talakawan sun kai musu magana za su gyaggyara duk abubuwan da za a yi yanzu kamar daga jiya zuwa yau yau ka iya tantance misali yawan yaran da aka yi musu eh gaskiya daga jiya zuwa yau din dai gaskiya kala ba fara ba abin da muka yi dai gaskiya target din mu mun yi ricin din shi gaskiya mm. tunda dai ina tunanin target din mu da jiya da yau kusan 400 ba jiya 200 yau ma 200 gaskiya jiya abin da muka yi kadan ne bamu karasa 200 ba kadan ne bamu karasa ba yanzu daga nan zuwa kwanaki shidan nan da za a kammala wannan aiki kana ga kwalliya za ta biya kuɗin sabulu gaskiya ni dai a nan wajen zai wahala mu samu matsala gaskiya zai wahala. Ita ma Farida Muhammad na ɗaya daga cikin jami'an da ke gudanar da rigakafin a yankin na Gululu. To gaskiya alhamdulillah mutanen mu sun karbi wannan rigakafi hannu biyu sakamakon ba a taba yin ko kuma kamar ba polio ne ba da ake musu yau da kullum. Wannan sun ba mu haɗin kai kuma sun fahimci abin da muke nufi akan wannan rigakafi da ake musu da muhimmancinta sun sani tunda mun fashintar da su kuma sun sani sun karba hannu biyu ba mu da wata matsala tsakaninmu da iyayen yara tunda ko uwa ta ce ita alluran nan ce ba ta so idan mun je za ce da Allah mu wayar mata da kai za ta ba mu dan da kaina ma in ke ɗauko yaran nake kawo su ake musu in ke maida wa iyayen rigakafi dai ya fi magani. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Jami'an kiwon lafiya a jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya suna ci gaba da faɗakar da al'umma illar cutar siga wato diabetics a turance da yadda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto daga Mina. jihar Neja. Daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Neja Dr. Ibrahim Idris ya ce ana ƙara samun yawan mutanen da ke kamuwa da wannan cuta ta sukari a nan jihar Neja. Akan haka ne ma sa suka ɗauki matakin faɗakarwa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Shawara shi ne a kowa da kowa ya ya je asibiti ya yi gwaji na wannan cutar da diabetes ya san ko yana da shi mai da shin yana da shi ne su matakai da zai doka don kada abin ya tsirini a jikin shi abin da zan ce kenan kuna da adadin percentage na mutanen da ke da wannan cuta misali a nan jihar Niger eh ba zan ce muna da shi ba kasa amma dai mun san cewa dai abun da yana yana karuwa mun san cewa kasan yanayin abubuwa da muke ci yanzu nan da lokacin iyayenmu ko kakanninmu za ga cewa an fi cin abinci na wanda ake samu cikin ƙauyuka na gargajiya eh, amma yanzu za ga shi mutum ah, in ba in bai sha koko ba ya sha duk da abu da ya mai siga in zai sha in zai sha eh, ti ne ga cika ya ya ma zugon siga kamar abin nan zaka ce duk da abu zaki zaki safe rana yamma ko lokaci na cikin abin nan to wannan ma zai iya sa ba wai yan jikin mutum da karfi yana wannan abun ba ga wannan eh, anta din nan yana fito da ko kuma namun jiki da Allah ce mai pancreas suna producing wannan wannan chemical din zai iya share wannan siga daga cikin amma wani lokaci kuma kana ba kana ba jikin wahala ne har lokacin zai cewa karfin shi fara raguwa kuma a lafiya muka cewa in mutum ya kai shekara arba'in akwai duk abubuwa da yake lokacin ke matasa za ka fara rage su Dr. Ibrahim Idris ya yi ƙarin haske akan yadda ake kamuwa da wannan cuta da kuma irin mutanen da suka fi saurin kamuwa da cutar ta sukari. cutar abincin na kama kowa ba shi bai zaɓi mace ko namiji ko yaro ko babba shi yana iya kama abin nan eh, daga matasa dai har zuwa da can abin nan dai ah, wanda kuma har da kuma masu abin nan masu jiki eh, kuma wani lokaci kuma yana fito ah, mata masu ciki yana yakan kuma bayyana cikin mata masu ciki da a lokacin da fara gane shi da farko farko. Sau da za ka ga ah, cututtuka wasu ana ɗauka ta wata hanya kamar misali hiv za a ga ko ta hanyar jima'i ko jini dai ya taba dan uwan jinin mai wannan cuta shi ma diabetes ana ya dauka ta irin wannan hanya a ita cutar diabetes ba ya dauka ta wannan hanya din shi yana zama kamar abun amma za a iya gajin diabetes. Daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Idris kenan a lokacin da yake ƙarin haske akan cutar nan ta sukari da ake kira diabetes a turance. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina, headquarter jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Da kuma wannan rahoton za mu ja labulen shirin a yau. A madadin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku. Nasiru Yakubu Binnir ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya. zai sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.